كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق duk yayin da suka yi ƙoƙarin fita daga wuta saboda tsananin abin da suke gamuwa da shi na baƙin ciki kuma aka ce masu kuɗan da na azabar wuta mai tsananin ƙuna.